Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 14 ga watan Mayun shekarar 2018 a kan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalal da niyya. sai kuma alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya kuma makeri ne tare da hafsat bello dan mai tsoro za mu gabatar muku da shirinmu na wannan la'asariyan kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai ma'aikatar lafiyar gaza ta bayyana cewa dakarun isra'ila sun harbi akalla falasinawa goma sha shida har lahira kan iyakar gaza inda dubban mutane suka haɗu domin yin zanga-zanga kan shirye-shiryen da amurka ke yi na ɗauke ofishin jakadancinta daga tel aviv da mai da shi birnin kudus kafofin yada labarai a japan da koriya ta kudu sun bayyana cewa wata tawaga daga koriya ta arewa ta isa birnin beijing a yau litinin domin zaman tattaunawa To kadon labaran kenan idan kuka gama jin labarai za ku je irin gangami da hukumomin kiyaye hatsara suke yi a Najeriya a daidai lokacin da bukin makon kiyaye hatsara na Majalisar Ɗinkin Duniya ke karewa a yau. Kaga hadari ya ragu, raunina sun ragu amma mutuwa me ya kawo shi mun tabbatar da cewa gudun, eh, gudun wuce kima tukin ganganci da kuma uh, cusa jama'a cikin mota fiye da ka'ida wato shine ake ce ma overloading za kuma ji cewar shugaban najeriya muhammadu buhari ya fara ziyarar aiki a jihar jigawa bayan haka yusuf aliyu harande kuma na tafiya da shirinsa na ilimi garkuwar dan ado amma duk sai kun ji labaran duniya. Ma'aikatar lafiyar Gaza ta bayyana cewa dakarun Isra'ila sun harbe a akalla falasinawa goma sha shida hallahira a kan iyakar Gaza inda dubban mutane suka haɗu domin yin zanga-zanga kan shirye-shiryen da Amurka ke yi na ɗauke ofishin jakadancinta daga Tel Aviv da mai da shi birnin Kudus. ma'aikatar lafiya ta ce a akalla mutane 500 ne suka raunana daga harbin bindiga mace-macen ya ƙara yawan falasɗinawan da sojojin isra'ila suka kashe a cikin makonni shida da suke ta zanga-zanga zuwa fiye da mutane hamsin. Masu sharhi sun zargi Isra'ila da buɗe wutar da suka yi, inda su kuma sojojin Yahudawa suka ce hakan ya zama tilas saboda tsaro, domin mutanen na kawo barazana ga shingen kan iyakar. Masu zanga-zangar sun jefa abubuwa da dama ta kan iyakar, kuma sun kona tayoyi a gaban ofishin jakadancin da aka buɗe a yau ɗin. An rufe wuraren sana'a da makarantu da dama a garin na Gaza. Kafofin yada labarai a Japan da Koriya ta Kudu sun bayyana cewa wata tawaga daga Koriya ta Arewa ta isa birnin Beijing a yau Litinin domin zaman tattaunawa. Ziyarar ta zo ne mako guda bayan da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tattauna da shugaban kasar China Xi Jinping a birnin Dalen da ke arewa maso gabashin kasar, wanda shine haduwarsu ta biyu tun karshen watan Maris. Hakan ya biyo bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kai Pyongyang. Ziyarar da tawagar Koriya ta Arewa ta kai ita ce ta ƙarshe a baya-bayan nan cikin 'yan tsirarin hulɗar da diflomasiya ta kawo ƙarshen gabar da ke tsakanin Koriya ta Arewa da ta kudu a cikin 'yan makonnin nan tare da taron koli mai ɗimbin tarihi da aka yi a watan da ya gabata tsakanin Kim Jong-un da shugaban Koriya ta kudu Moon Jae-in. A ranar 12 ga watan Yuni ne ake sa rai za a yi babban taron koli tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa a Singapore. Sabon zababben Firayim Ministan Malaysia Mahathir Muhammad ya dakatar da babban Attorney General na kasar a shirye-shiryen da yake na sake buɗe wani bincike wanda ke da alaƙa da asusun saka hannun jarin ƙasar da ake kira 1MBD. Mahathir ya bayyana a yau Litinin cewa zai maye gurbin babban lauya a Pandi Ali, wanda ya wanke tsohon Firayim Ministan kasar Najib Razak daga kowane irin laifi a cikin almundahanar da aka yi a shekarar 2016. Hukumomin Amurka sun ce jami'an YMBD sun yi wadaka da kuɗin asusun wanda yawansu ya kai dalar Amurka biliyan hudu da rabi, wanda aka samu wasunsu a cikin asusun Najib na banki. Najib wanda shine ya shugabanci bangaren bada shawarwarin asusun ya musanta duk wani zargi da ake yi mishi. ha'ila yau Mahathir ya sauke shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar Zulkifil Ahmad wanda Najib ɗin ya naɗa a shekarar 2016. Firayim Minista Mahathir ya kuma sakawa Najib da matar shi takunkumi kan fita daga kasar bayan da aka samu rahoton cewa Najib da matar shi sun yi niyyar barin kasar zuwa Jakarta a wani jirgin da ba na haya ba a ranar Asabar din shekaran jiya. Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani ofishin 'yan sanda a birnin surabaya da ke kasar indonesia ya raunana akalla mutane goma hakan ya faru ne kwana ɗaya bayan da aka kai hare-haren kunar bakin wake uku a cocina uku a garin kuma kwanaki shida bayan da aka samu rikicin da aka ja dagar sa'o'i 36 a gidan yari wanda yake wajen garin jakarta inda fursunoni mayaka suka kashe jami'an 'yan sanda biyar hare haren biyu wasu iyalan gidaje ɗaya ne suka kai su. Na cocin iyali ne na mutum shida wanda gaba ɗayansu suka mutu, sai kuma na ofishin 'yan sandar wanda shi ma iyali ne amma na mutum biyar, inda aka sami yarinya 'yar shekara shida da ta tsira. Lamarin ya faru a cocin shine karo na farko da mace da yara suka kasance suna da hannu a harin ta'addanci a ƙasar Indonesia. satin da lamuran suka auku ya girgiza kasar ta Indonesia, kasar da ta fi kowace yawan musulmi a fadin duniya, wacce kuma take matukar ƙoƙarin yaƙi da aƙidar ta'addanci. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa yana neman hanyar da zai taimaka wa wani kamfanin fasaha mallakar kasar China domin ya dawo cikin harkokin kasuwanci bayan da hukuncin wata kotun Amurka ya janyo masa matsaloli. A jiya Lahadi ne Trump ya yi amfani da shafinsa na Twitter inda ya ce an rasa ayyuka da yawa a China. Kwanaki kaɗan bayan da kamfanin na ZTE ya sanar da cewa sun daina gudanar da ayyuka a manyan wuraren aikinsu. Amurka ta yanke fitar da kayan aiki daga Amurka zuwa kamfanin wanda kaso 25 na cikin kayan aikin da suke bukata domin kera kayansu na fitowa ne daga Amurkan. A cewar wani kwararre yanke hulɗar da Amurka ta yi ya biyo bayan kama kamfanin ZTE da aka yi dumu-dumu da satar fasahar Amurka tare da sanya su kai tsaye cikin abubuwan da suke kerawa kuma suke saida kasashen da suke da takunkumin kasuwanci da Amurka wanda suka kunshi Iran da Koriya ta Arewa. Amurka ta ci kamfanin tare dalar Amurka biliyan ɗaya da dubu biyu a shekarar da ta gabata amma amurkan ta ce a watan da ya gabata kamfanin na zte ya yi karya kan hukunta ma'aikatan da suke da hannu da ya ce zai yi amma sai aka ji kuma sun karawa mutanen albashi. Hafsat Bello ɗan mai ke kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To badalla, Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo ƙarshen bikin mako na wayar da jama'a akan yadda hatsarin ababen hawa ke laƙumin rayuka tare da raunata miliyoyin mutane a duniya. bukin na wannan shekara ya mai da hankali ne akan yawan gudu fiye da kima da ababen hawa suke yi wanda yake haddasa mutuwar mutane da dama a duniya to kowane irin gangami ne hukumomin kiyaye hatsira suka yi a kasashenmu da farko ga tattaunawa mahmud ibrahim kwali da shugaban hukumar kiyaye hatsira ta kasashiyar jihar kano ko kwamanda ibrahim sarki abubakar akan wannan batu amma babban saƙon da muke son mu bayar a nan shine rage ganganci da gudu musamman gudu mun lura yawancin hatsarurkan da ke faruwa yanzu nan sun shafi abin da ya shafi gudu ne yake kawo musamman mutuwa da ake yi da hmm. farko tukuna akwai damuwa na tayoyi mutane da yawa suna har yanzu nan suna amfani da second hand tires hmm. second hand tires ko sun riga sun yi expire taya da ta riga ta expire in ta yi zafi musamman gashi ana zafi yanzu nan fashewa take yi To hmm. mutum na cikin gudu taya ta fashe ba karamin ta'adi yake yi ba saboda haka gudu muke magana a kai hmm. na biyu kuma yawan mutane da ake sa a mota wato overload hmm. fiye da kima fiye da kima shi ma yakan sa aka yi hatsari mutuwan da za a yi ko raunin da za a yi tsanani da yawa saboda haka shi ma daga cikin sakonnin da za mu yi kenan kai sannan kuma na uku wannan driver's license ita ce fa kaman izinin tuki sannan kuma yadda ake tsara kafin ka samu driver's license ya nuna cewa sai wanda ya iya tuki zai driving saboda haka mu kuma muna ganin yana da fa'ida ga rage hatsarurruka inda dai wanda ya iya tuki ne ya san dokokin tuki don kafin ka samu driver's license sai ka iya tuki kuma ka san dokokin tuki to muna ganin yawancin mutane da suke driving sun iya tuki sun san dokokin tuki zai rage mana aiki musamman hatsarurkan da ake a kan hanya saboda waɗannan abubuwa da ka lissafa guda uku a binciken da kuka yi da kuma aikace aikacen ku na yau da kullum da kuke yi kenan suna da nasaba da yawan haɗura da akan samu a ƙasar nan kwarai da gaske suna da nasaba hmm. saboda dalilin da ya sa ma kenan shekara biyu da ya wuce muka ce muka muka shigo da maganan na'urar da take rage gudu ga commercial drivers yawa motocin kasuwa saboda bayan da aka yi bincike aka tarar da cewa gudun yawan gudu akwai abubuwa da yawa ko mutum yana gudu ta yi gudun ta yi kima wani abu killa ya gitta mishi ko da ma bai da ki abun ba kamar dabba ko mm. mutum mm. da ki abun ba garin ya kauce ma abun sai sai losing control mm. sai stiyari ya kwace sai stiyari ya kwace mishi sai a samu hatsari ga maganan yadda wani lokaci hanyoyi suke hmm. sun lallace akwai ramuka da sauransu to yawan gudu zai sa mutum ya shiga rami ko wani abu mota ta kwace mishi musamman kuma yanzu nan babban hanya da ta shigo kano dukansu manya-manya hanya hanyar maiduguri da hanyar zaria duk ana gyara to madalla ko kwamanda ibrahim sarki abubakar kenan kwamandan hukumar kiyaye hatsira ta ƙasa shiyar jihar kano a jihar neja kuma mustapha nasiru batsari ya tattauna da shugaban hukumar kiyaye hatsira a jihar kuma ga hirar tasu. akwai jerin gwano da muka fita muka yi da yara 'yan makaranta da sauran masu hannu a cikin waɗannan sana'a ta zirga-zirga mun ziyarci tashoshi mun ƙara tunasar da su cewa to a shekaru goma da aka fito da wannan uh, abin nan wannan organization ɗin na afirka ta yamma an samu nasara nasarar da aka samu an rage haɗurra ƙwarai da gaske an rage kuma a raunin da ake samu kan haɗura kwarai da gaske amma sai muka samu cewa mutuwa ko mace-mace sun zarta kaga haɗari ya ragu raunina sun ragu amma mutuwa me ya kawo shi mun tabbatar da cewa gudun, gudun wuce kima tukin ganganci da kuma cusa jama'a cikin mota fiye da ka'ida wato shine ake ce ma overloading so wa'annan shine muka tattauna da su sannan muka yi musu magana zancen tayoyi ma yana ciki domin abin da muke so ko kasashen afirka ta yamma take so shine muna son muga kafin uh, dubu uh, da goma sha biya da me ake kiran shi dubu ishirin da ishirin muga cewa mace-macen da ake samu kan titi ya ragu to idan ko muna son ya ragu dole ne sai direbobi sun kula direbobi da na tasha ne na masu zaman kansu ne sai sun kula da guje-gujen da suke yi domin yana cikin abubuwan da ke kawo haɗari sai sun kula da tayan ma da suke amfani da su domin taya ita ce komai a mota babu ita ba mota sannan sai an kula da wannan cusa jama'a da ake yi saboda kaga haɗari ya ragu amma me yasa mace-mace yawa saboda ana ɗiban mutane fiye da kima a cikin motoci na kasuwa sannan haka masu zaman kansu su ma motar da aka ce su ɗauki mutum ah, hudu a mota za ga mutum ya ɗauki iyalin shi ah, idan iyalin shi sun kai bakwai da cikin motar nan za a shiga to duk mun lura da wannan shi ke kawo wannan ah, mace-mace ɗin saboda haka duk mun tattauna da su kuma mun nuna musu fa'idan idan aka bi ƙa'idodin tuki to kamar ka bi dokokin ƙasa ka ne duk lokacin da baka bi ƙa'idodin tukin nan ba ka saba doka kuma shi ke kawo mana cikas ga abun da muke da niyyar a samu in Allah ya kaddara za a sami shi. To madalla hirar mu Mustapha Nasiru Batsari da ko komanda Yusuf Garba shugaban hukumar kiyaye hatsira ta ƙasa shiyar jihar Neja. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar aiki a jihar Jigawa inda ya fara kaddamar da aikin sabunta noman rani a garin Auyo. Ga dai Mahmud Kwari da karin bayani a cikin wannan rahoton. Shugaba Buhari wanda ya sauka a filin jirgin sama na garin Dutse da misalin karfe goma da rabi na safe ya shiga jirgin helikwafta zuwa Auyo inda ya kaddamar da aikin sabunta noman rani na kasar Auyo da ke karkashin kulawar hukumar haɗeja da jama'are. Bayan haka shugaban ya wuce fadar mai martaba sarkin haɗeja ba tare da gabatar da jawabi ba inda suka gaisa da sarkin har ma ya bayyana gamsuwa da irin tarbar da ya samu a can. an tsara dai shugaba buhari zai dawo birnin dutse da maraicen wannan rana ya kuma kai gaisuwar ban girma ga mai martaba sarkin dutse kuma ya kaddamar da aikin ruwa na sola da gwamnatin jihar jigawa ta yi ahmadu dan fulani wani makiyayi ne da ke kiwo a dab wurin da shugaban kasar zai kaddamar da aikin ruwan na sola da ke ƙauyen disina na kusa da birnin dutse in na dan zazzagaya zan kai wa yara su dan tare min su zan zo allah dan tarbi shugaban kasa zanin yau shugaban kasa lale marhabin da zuwa jihar jigawa me kuke so a wurin shugaban kasa gaskiya abin da muke so a wurin shugaban kasa yana da yawa musamman ma mu fulani saboda mu yanzu fulani gaskiya an gama matsar mu kamar gurin kiwo da mashaya kaga dai yanzu mu nan karamar hukumar garin nan na dasina hmm. ba mu da makiyaya to da ina da ikon zuwa gurin shugaban kasa na yi kukana kukan da zan fara zan kai mar kenan in ce masa gaskiya a taimaka mana a fitar mana inda za mu samu ma mu dan zazzaga da dabbobin mu sai dai a yayin da Ahmad Dan Fulani ke kokarin zuwa ya tarbi shugaban kasa duk kuwa da abin da yake gaban sa na kiwon shanu shi kuwa Alhaji Sani Shuwarin cewa yake Allah ya kawo shi lafiya ya mai da shi lafiya to mun same ne ko kuma wasu mutane wanda kuma na fito a cikin jam'iyyar PDP in na shiga taro na jam'iyyar apc abin kunya ne ni a ganna a wurin tunda ba are ni ba sannan ko da an are ni ma ba layi na bane domin idan kana harka ta jama'a a cikin harkar siyasa ya kamata duk wurin da kake da mu'amala a harkar jam'iyya to a ganka a wannan wurin amma idan har ba jam'iyyar ka bane to gaskiyar magana abin kunya ne a ganka a cikin wannan harka kuma ina mar fatan lafiya Allah ya kawo shi lafiya kuma ya mai da shi gidansa lafiya a yayin da shugaba buhari ke ci gaba da wannan ziyara ana sa ran shugaban zai gana da masu ruwa da tsaki bayan liyafar cin abincin dare a fadar gwamnatin jihar jigawa da ke nan dutse mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a najeriya mazan Allah magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 11 ne da minti 18 na rana a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. Assalamu alaikum, mu da sake saduwa da ku, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, inda muke tattauna wasu hanyoyi da suka kamata a bi. wajen ganin an kawo ƙarshen matsalar jahilci da tumasanci a Najeriya. a inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya samu tattaunawa da masana a fannin ilimi a matakai daban-daban. Allah ka zamo na miƙo koke daga bisani gwamnatin jihar yobe ta amshe wannan shiri daga hannunta kuma sakataren gwamnatin jihar na wancan lokaci ba ba aba dan masanin fika ya mana karin hasken abin da yasa suka yi hakan ana wato tsangayar nan ya riga makarantar boko da aka san shi kuma ya riga ya shiga ciki sosai. To idan kana so a samu ci gaba maimakon ka cire mutane tsangaya ka kawo su makarantar boko sai ka ɗauki abin da ake boko ɗin ka kawo tsangayan ya tafi Ta bi tare. Misali kamar lokacin da aka yi namu inda akwai tsangaya sun riga sun zauna sun kai shekara ɗari wasu ma sun fi haka sai a kai musu kayan taimako kamar a ba su ruwan famfo a kawo lantarki a yi musu rumfuna na jin daɗin su sannan akwai malaman da suke can ɗin aka sa musu ɗan wani albashi to sannan aka ɗauki malamai kuma wanda su koyar lissafi da turanci to kaga a haka ɗin wato eh, boko ne aka ɗauka aka kawo tsangaya ba wai tsangaya ne za a ɗauko a kawo boko ba don wani ɗin baya yiwuwa don yanzu haka in ka ce za ka yi lissafin wanda wato literate mutane kamar ne a nan wajenmu wanda ni na sani kamar borno da yobe waɗanda suka riga suka koyi arabiya da Kur'ani da hadisai da suka zo suka haɗu suka samu turanci da lissafi ɗin sun fi waɗanda tun farko tun farko an sa su a makarantar boko sun fi yawa. Wannan shiri da ya samu karɓuwa sosai inda ko da baya ga yobe jihohi irin su Kaduna katsina sokoto da ma wasu jihohin arewacin najeriya duk sun bi sahu daga bisani ma hatta gwamnatin tarayya ta bi sahu inda shugaban ƙasa a wancan lokaci dr goodluck jonathan ya ƙaddamar da shirin a birnin sokoto to amma yanzu an daina jin ɗuriyar shirin gaba ɗaya. Dr. Bashir Nuhu Mabai masani ne kan manhajin ilimi a Jami'ar Umar Musa Yar'adua da ke birnin Katsina. Na farko wato waɗanda suka kawo wannan shiri a lokacin gwamnatin Jonathan Goodluck gaskiya magana ce ta siyasa. su a tunaninsu shirin zai sa ainihin mutane su karɓe shi da hannu biyu kuma a ba masu sannan kuma su ci zaɓe lokacin zaɓe. Su da haka nan gaskiyar magana sun gina ainihin wato foundation ɗin wannan tsari wanda ke mai kyau ne inda an mishi da kyau amma a cikin siyasa. su da haka nan sai aka samu wato abin bai kai yadda ya kamata ba. Magana kuma ta biyu shine tsarin bai kai yadda aka ba da shawara ƙwararru suka ba da shawara ba. Tunda shi tsari na karantarwa ta tsangaya kowa ya san ya sha bamban da na boko to waɗanda suke ikirarin sun ci kan ‘ya'yansu su je makarantar tsangaya mafi yawan su mutane ne wanda suke in ka duba za a ga na karkara ne waɗanda bokon ma bai ainihin tasiri a gare su ba don haka suna buƙatar wato a faɗakar da su a wayar da su a nuna musu cewa ilimin bokon nan zai tafiya kafaɗa kafaɗa da ilimi na tsangaya to wayar ma'anin al'umma da kai ba a yi shi a matakin daga tushe ba ya zuwa sama kuma ainihin ba a yaɗa shi bai da ya kamata to kuma abu na uku canjin da aka samu na gwamnati da ta zo ita bata mai da hankali akan wannan tsari ba so da ita wannan gwamnati ta zo da ainihin wato tsari na daban wanda kusan za a cewa ba ko a lokacin kamfen na wannan gwamnati ke ci yanzu ba ta taɓa maganar yadda za ta ɗaukaka ainihin daraja ilimin tsangaya ka faɗa ka faɗa da na boko ba. Ko da baya ga matakin tarayya a matakin jihohi ma dai ba a jin ɗuriyar shi wannan shiri. Dr. Maryam Bukar Abba Ibrahim na ganin wannan shine dalili. Na farko wurin kaddamar da karatun boko da za a kawo makarantun tsangaya cikin makarantun tsangaya ba a samu haɗin kai na local government kaga tsangoyin nan suna cikin ƙauyuka ne ko birni ne kowane birni ko ƙauyuka akwai ne akwai hakimai sannan akwai shehun kansa akwai harake harake kowane guri yana ana ƙarƙashin lawani yana ƙarƙashin bulama daga bulama zuwa lamina zuwa hakimi in har za a yi bi tsani haka tsanga makarantu kaza da kaza na anguwa kaza kaza anguwan hannu wa yake hannun bulama kaza to dole bulama kazan nan dole shi ma yana cikin kwamitin ko yana cikin manyan da za su haɗu su kaddamar masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin Yanzu kuma sai godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina Kaina da sauran bakin namu, sai mai ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Dr. Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan Alkairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don mu zan miƙewa kai ƙoƙarin nema. To madalla a gaida Dr. Yusuf Aliyu Harande da wannan shiri da ya kawo mana yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wato saƙonni da kuka aiko mana. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai gambawa daga jihar Gombe, Najeriya, inda ya ce, "Fata na garin Lamiri, muna fatan Allah ya sa ziyarar aiki da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai kai a jihar Jigawa a yau domin buɗe wasu ayyuka. Zai zaburar da sauran gwamnonin domin su ma su yi wa jihohinsu ayyukan ci gaba, kamar yadda gwamnan jihar Jigawa ya yi. Sai kuma saƙonmu na gaba, inda shi ma cewa ya Assalamu alaikum muryan Amurka. muna taya al'ummar jihar jigawa farin ciki akan ziyarar da shugaba muhammadu buhari zai yi allah ya sa ziyarar ta amfani al'ummar jihar baki daya amin sako ne daga mai da adamu sai kuma sakonmu na gaba inda ya ce fatan alheri ga muryan amurka muna jinjina wa mai girma gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidam bisa amincewa da kuɗi sama da miliyan 65 domin ciyar da masu ƙaramin ƙarfi a cikin watan Ramad da fatan wannan kuɗaɗe za su shiga hannun masu tsoron Allah saƙo ne daga Alhaji Mele Yusuf sai kuma sakonmu na gaba inda ya ce salam BOA Hausa muna jinjina wa ƙungiyar International Islamic Relief Organization ta ƙasar Saudiya da kuma ƙungiyar Smell Health Foundation ta Najeriya bisa namijin ƙoƙari da suka yi don tallafawa masu ciwon idanuwa a jihar Borno da fatan sauran ƙungiyar. kungiyoyi ta duniya su ma za su yi kokarin tallafawa masu bukata sako ne daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa a jihar kebbi sai kuma sakonmu na gaba ya fito ne daga ahmed sale na fada inda ya ce assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka ci gaba da kai hare-hare da 'yan ta'addan isis ke yi a birnin paris na kasar faransa abin bakin ciki ne da takaici sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau cewa ina kira ga gwamnatin ƙasa ta najeriya da don allah ta yi ƙoƙari ta shawo kan yajin aiki da likitoci ke ci gaba da yi a ƙasar daga ƙarshe kuma nake kira ga likitocin ƙasar su dubi girman allah su dawo bakin aikinsu to madalla yanzu kuma ga hausa ta dawo da labarai a takaice. ma'aikatar lafiyar gaza ta bayyana cewa dakarun isra'ila sun harbe akalla falasɗinawa goma sha shida har lahira akan iyakar gaza inda dubban mutane suka haɗu domin yin zanga-zanga kan shirye-shiryen da amurka ke yi na ɗauke ofishin jakadancinta daga tel aviv da mai da shi birnin kudus Kafofin yada labarai a Japan da Koriya ta Kudu sun bayyana cewa wata tawaga daga Koriya ta Arewa ta isa birnin Beijing a yau Litinin domin zaman tattaunawa. Ziyarar ta zo ne mako guda bayan da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya tattauna da shugaban kasar China Xi Jinping. Sabon zababben Firayim Ministan Malaysia Mahathir Muhammad ya dakatar da babban Attorney General na kasar a shirye-shiryen da yake na sake bude wani bincike mai alaka da asusun saka hannun jarin kasar da ake kira 1MBD. Mahathir ya bayyana a yau Litinin cewa zai maye gurbin babban lauya a Pandi Ali wanda yake wanda ya wanke tsohon Firayim Ministan kasar wato Najib Razak daga kowane irin laifi a cikin almundahanar da aka yi a shekarar 2016. Wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani ofishin 'yan sanda a birnin Surabaya da ke kasar Indonesia ya raunana akalla mutane goma. Hakan ya faru ne kwana ɗaya bayan da aka kai hare-haren kunar bakin wake uku a cocina uku a garin, kuma kwanaki shida bayan da aka samu rikicin da aka ja dagar sa'o'i 36 a gidan yarin da ke wajen garin Jakarta, inda fursunoni mayaka suka kashe jami'an 'yan sanda biyar. da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da yamma za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryenmu yanzu a madadin hafsat bello dan mai da ta taimaka muka gabatar da shirin da sauran ma'aikatan sashen hausa da wacce kuma ta shirya kuma ta bada umarni julie gresham da injiniyanmu na wannan la'asariya rob mclean baba ya kuma makeri ne ke sallama da ku daga nan washington dc sai anjima jima salamu alaikum sai a dakaci shirin yau da gobe